Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai. To Ibrahim Rasha ta amince a yau Lahad cewa ta kai hari da makami mai linzami akan tashar jirgin ruwan Odisa ta tekun Bahar Aswad bayan ta amince a ƙarshen makon jiya cewa za a iya fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Papa Roman Francis ya bar birnin Roma a yau Lahadi zuwa ƙasar Canada domin samun damar neman afuwa don kansa ga 'yan asalin ƙasar da suka tsira daga cin zarafi da aka mutu shekaru da dama a wasu makarantun kwana da cocin katolika ke gudanarwa. kana sojojin isra'ila da ke aikin kame sun kashe falasɗinawa biyu a yau lahadi tare da jikata wasu da dama a yammacin kogin jordan kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa har yanzu 'yan bindiga na cin karinsa ba babbaka a arewa maso yammacin najeriya ba tudun bizu sun shiga muna sun ɗauki mutum biyar mace ɗaya namiji kwaya hudu sun shiga a garin dinawa sun ɗauka muna mutum shidda su harbi guda a kafa za kuma a ji cewa wasu matasa sun yi zanga-zanga a jihar abia ta kudu maso gabashin najeriya saboda kashe wani mutum da kuma karkashe shanu sha tara da ake zargin wasu 'yan bindiga da yi za kuma a ji yadda kasar china za ta haɗa kai da jihar bauchi da sauran sassan najeriya kan wasu batutuwa na ci gaba. kamar kowane yammacin ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu ka turo ta imel amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. rasha ta amince a yau lahadi cewa ta kai hari da makamai mai linzami a kan tashar ruwan odessa ta tekun bahar aswad bayan ta amince a ƙarshen mako jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin ukraine daga birnin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar maria zakharova ta wallafa a shafinta na telegram cewa makami mai linzami na kaliba sun lalata kayayyakin aikin soja a tashar jiragen ruwan na odisa tare da wani gagarumin farmaki don da farko rasha ta musanta hannu a harin na jiya asabar da ya zo kwana guda bayan da rasha da ukraine suka sanya hannu a kan yarjejeniyoyi da ke baiwa ukraine damar jigilar miliyoyin ton na hatsi daga tashar ruwan bahar aswad sai dai nan da dan ba iya tabbatar da dalilin da ya sa rasha ta janye ta kana ta amince da kai harin ba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ceceke rasha akan rashin mutunta yarjejeniyar ta fitar da hatsi Papa Roman Francis ya bar birnin Roma a yau Lahadi zuwa kasar kanada domin samun damar neman afuwa da kansa ga 'yan asalin kasar da suka tsira daga cin zarafi da aka musu shekaru da dama a wasu makarantun kwana da cocin Katolika ke gudanarwa. Firaministan Canada Justin Trudeau zai gana da shugaban mabiya ɗari kan Katolika na duniya biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku a filin saukan jiragen sama na Edmonton. jirgin fafaroman ya tashi ne jim kaɗan bayan karfe tara na safe agogon yankin wanda ya daidai da karfe bakwai na safe agogon gmt bulaguro na sa'o'i goma shine zai kasance tafiya mafi nisa tun cikin shekarar 2019 da fafaroma mai shekaru 85 zai yi wanda yake fama da rashin lafiya a kwabrinsa lamarin da ya tilasta masa amfani da sanda ko keke labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin isra'ila da ke aikin kame sun kashe falasɗinawa guda biyu a yau lahadi tare da jikata wasu da dama a yammacin kogin jordan kungiyar agaji ta red crescent ta falasɗinu ta bayyana waɗanda aka kashe da suna abdulsub mai shekaru 29 da kuma muhammad al-aziz mai shekaru 22 jami'an yankin sun ce an kashe falasɗinawan ne a cikin gida a nablus Firaministan Isra'ila Yar Lapid ya ce an daɗe ana neman waɗannan mutane saboda wasu jirin harbe-harbe. Lapid ya faɗa wa majalisar ministocinsa cewa ba za su jira sai an cutar da wani ɗan Isra'ila ba. Hussein Al-Sheikh wani babban jami'in Falasɗinu ya wallafa a shafin Twitter cewa mun yi Allah wadai da wannan mugun aikin daga kausar murya. Kana muna ɗora laifin duk wani mummunan sakamako akan wannan aikin. To an jima kaɗan Babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a arewa masu yammacin ƙasar duk kuwa da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗaukawa. Muhammad Nasir gare har yanzu dai tsugunne bata kare ba ga 'yan najeriya domin duk da matsalolin rayuwa da talaka ya tsinci kansa ciki zaman lafiya ma ya gagara musamman a yankunan talakawan da ke arewacin kasar inda 'yan bindiga ke cin karensu babu babbaka yankin gabacin sokoto da ke arewa maso yammacin kasar a iya cewa babu inda jama'a ke da cikakken kwanciyar hankali a dukkanin ƙananan hukumi takwas da ke yankin yankin wurno wanda ke haujin na gabacin sokoto kwanan nan ya sake ɗaukar bakoncin mahara kamar yadda jagoran al'ummar yankin ya tabbatar. Sunana mamu da Muhammad Gyalgyal ba ce ba wani local government. Abin za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu wannan ibtila'i kusan guda kashi biyu. Na farko a tudun bizu sun shiga muna sun ɗauki mutum biyar mace ɗaya namiji kwaya hudu. Sun shiga a garin Dinawa sun ɗauka muna mutum shidda su harbi guda a kafa. Shi kuwa basaraken garin Dinawa inda aka sace mutane shidda ya ce wannan ba shine karon farko ba da 'yan bindiga ke wa jama'a sa kwanciyar hankali. suna na abubakar aliyu sarkin yakin dina kana dai ga al'umma al'amari na na Allah wanda ya kawo saboda haka ina tausaya musu kuma ina gargaɗin su a tsaya aikin kai da kai su kare kansu saboda harkar ko ina haka ne kasan abin na da yawa ko ba gaskiya ba wanda mu kan mu nan irin mu irin mu ba wasu jami'an tsaro waɗanda suka wadace inda duk abu ya zan garuruwa na gasu nan kuma auka ne kaga babu abin na da wuya muna roƙon Allah dai kashe muna magani. Yankin sabon birnin ma duk da kokawar da jama'ar garuruwan ke yi matsalolin na ci gaba da wanzuwa kamar yadda wani mazaunin garin tara ya shaida min. Kullun na sai bare sun hito sun shiga wani gari sun operation sun shiga wancan sai barawa tauye ya kwashi awa ɗaya awa biyu cikin gari na operation amma babu wani wani dauki da wasu jami'ai ko kuma wani abu. Yanzu haka magana da na kai maka da sun kato sun kai operation nan hanyar kan baza cikin tara yanzu haka sun kashe dan banga guda wanda ya mutu har lahira mutu uku abba a gani ba na nemi janta bakin jami'an tsaro sai dai kokarin ya ci tura domin kaka kakakin rundunar 'yan sanda dsk sanusi abubakar bai ɗauki dukan kiran da na yi masa ba duba da yadda matsalolin rashin tsaro suka gagari gwamnatin najeriya ne ya sa masana harkokin tsaro ke baiwa jama'a shawarwari da za su samu sauƙin matsalolin idan suka gwada amfani da su. Dr. Yahuza Ahmad Getso masani ne akan lamuran samar da tsaro. Duk a irin dabarun da suke iya amfani da su na cikin gida na al'ada da kuma waɗanda suke na gadon gado waɗanda za a yi amfani da su don samar da kariya da kuma a bawa kansu tallafi to lallai ya zama dole a tsaya a yi shi a kafa kwamitoci na tsaro a dukkanin unguwanni waɗanda za su taimaka wajen sa ido idan wani bai yi ba zai zama wani yayi kuma ko a ci gaba da zama kara zube irin zamantakewar da muka daɗe muna yi a eh, garuruwanmu da ƙauyukanmu da biranenmu na arewacin najeriya bisa ga yadda lamura ke tafiya yanzu a najeriya 'yan ƙasar na ci gaba da cire ƙauna ga iyawar mahukunta wajen magance waɗannan matsalolin na rashin tsaro waɗanda ke ci gaba da wanzuwa duk da ƙoƙarin da mahukuntan ke yi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga babu makeri da ci gaban labaran duniya. kasar china ta yi gargadi na sirri ga gwamnatin biden game da yiwuwar ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi za ta yi zuwa kasar taiwan a cikin watan agusta in ji jaridar financial times a jiya asabar rahoton ya ambato wasu mutane shida da ke da masaniya akan gargadin da china ta yin suna cewa sun fi karfin barazanar da beijing ta yi a lokacin da bata ji daɗin ayyukan amurka ko manufofinta akan taiwan ba wanda ita china ɗin take ikirari batun sirrin na nufin akwai yiwuwar mayar da martanin soja a cewar jaridar financial times wanda ta ambaci mutane da dama da suka san da wannan batu a ranar 18 ga watan yuli ne jaridar financial times ta buga cewa pelosi tana shirin kai ziyara a taiwan a cikin watan agusta cutar kyan kyandambiri mai yaduwa cikin gaggawa ya yi sanadiyar kafa shirin ko ta kwana na kiwon lafiya a duniya in ji babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya asabar hukumar who ta ɗora alamar shirin gaggawa na lafiyar jama'a da nuna damuwa na ƙasa da ƙasa an kuma tsara shirin ne don bayyana shi a matsayin batun da ke bukatan haɗin kan ƙasa da ƙasa da kuma zai kai ga buɗe tallafi da ƙoƙarin duniya wurin haɗin gwiwa akan raba allurar rigakafi da kuma yin jinya a ƙarshe tashar talbijin ƙasar iran ta ce ambaliyar ruwan sama da ta faru a lardin fas da ke kudancin ƙasar mai fama da fari ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla goma sha bakwai an rawaito gwamnan birnin ishtaban yana faɗa a jiya asabar cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya shafe kogin yankin jami'an sun ce har yanzu ba a ga mutum shida ba ma'aikatar kula da yanayi ta iran ta yi gargadi game da yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a duk fadin kasar da ke fuskantar fari na tsawon shekaru da dama da aka dora alhakin hakan akan sauyin yanayi bala'in ambaliyan ruwan ya kuma ƙara ta'azzara saboda rashin kula da matakan kariya kamar yin gine-gine da tituna a kusa da magudanan ruwan kogi A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka dusa inda ake zargin wasu 'yan bindiga da kashe wani mutum da kuma karkashe shanu wajen sha a jihar Abia al'amarin da ya janyo tashin hankali Alphonsus Okoro Igwe gare ka. Mazauna kasuwar shanu ta lobanta da ke garin Umuceza a jihar Abia galibi matasa sun gudanar da zanga-zanga a safiyar jiya Asabar don bayyana fushin su kan kashe wani makiyayin da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne suka yi a dajin wani ƙauyen garin. matasan dai sun fansama ne a ɗaruruwansu a kan babban titin inugu zuwa fatakwal inda suka yi zaman darshen suna kona tayoyi tare da kokawa kan wannan ɗanyen aikin lamarin da ya tsayar da zirga-zirgar ababen hawa a kan titin na tsawon sa'o'i da dama Wani ganau Alhaji Magaji Daidai ya shaidawa muryar Amurka yadda lamarin ya faru, inda ya ƙara da cewa kalla shanu goma sha tara ne maharan suka kashe dajin ƙauyen. A yau da safe bai na samu da shanu za su tafi kiwo. Sun take nan gabar da wajen zini makaranta. A nan ne suka tsaye su da bindigogi suka yi ta harbin shanu a takaice dai sun kashe mana saniya goma sha tara. Mutanen mu sun tsare hanya amma kwamitin police ta zo wurin. Ta ce ta gaggawar da aka kashe ta je ta samu mutane ta roƙe su ta ce su yi haƙuri za ta je su samu mai girma gwamna ta mai bayani. Sakataren kungiyar 'yan kasuwar shanun Alhaji Awal Hamman ya yi ƙarin haske tare da cewa hukuma ta riga ta shigo cikin lamarin a yayin da ƙura na ci gaba da lafawa. sauke sai kai da kai suka dan kora shanun zuwa daji dan gefe gefe gaban gari nan wanda muke makwabtaka da su an je kawai da safe aka fada ma gaina kan da duka aka kashe guda daya gaina ko aka fille kansa aka yanka gaban sa aka tafi da shi shanu kuma an kashe manyan manyan shanu guda goma sha tara to a wayi gari yara sun je dauko gawan mamaci da wasu shanu da aka dan sa maka yanka da mushe ma ba bare shan ba suna dawowa da shi kuma yara wanda ba san zama yau da gobe ba sai suka dan tare hanya nuna dai hau fushin su da jajirce mun ba su hakuri don wanda ya faru ya faru amma mu hanyar zamu mu kadin wannan abun suka tsaya suka yi zanga-zanga ka rufe hanyar nan guda daya wani ta fito enugu zuwa port harcourt tafiya da dawowa duka biyu suka rufe to amma mun ta ba su haƙuri mata police na abia state cp janet abede ta zo ta ba da haƙuri ta ji ta gaggawa wannan kuma an amince an ba da haƙuri yana goyon hanya eh, yanzu dai an samu dan kwanciyar hankali kuma matan ta ba mu ashona cewa su yi haƙuri za ta gaya ma gwamna ga abun da ya faru da mutanen nan zuwa ranar litinin za a je masu dukiyar nan a kai kuka gaban gwamnati. to sai dai dama bata samu ba wajen tabbatar da aukuwar wannan lamarin lamarin daga bangaren hukuma saboda duk yunkurin samun kakakin rundunar 'yan sandan jihar abia mr geoffrey obunna ya ta wayar tarho ya ci tura alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya To gaida Alphonsus har yanzu muna Najeriya inda kasar China da wasu hukumomin Najeriya ciki har da jihar Bauchi ke shirin haɗa hannu kan wasu ayyukan ci gaba da na kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Daga Bauchi ga Abdulhan Muhammad da cikakken rahoton. jikadan kasar sin mr q john chun ya kawo ziyarar aiki jihar bauchi domin karfafa wasu kudurori biyar da ya tsara da suka hada da farfado da masana'antu ayyukan gona sufuri da kuma batun tsaro we can work together. The five I excellence I have known, the five I is infrastructure. Second I is ICT. Third I industry. But today also I think is a good example. I came to Bochi and work with the governor jakadan kasar sin din mr q jun chun Yichi Nigeria najeriya da kasar sin za su yi aiki tare kan wasu kuduri guda biyar da suka hada da samar da muhimman kayayyakin inganta tattali kimiyyar zamani masana'antu ayyukan gona ziyarar da na kawo jihar bauchi kyakkyawar manuniya ce wanda za mu yi aiki tare da gwamnan jihar bauchi a nasa jawabin gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya bayyana farin ciki da kuma jin daɗi kan ziyarar da jakadan ƙasar sin ɗin ya kawo jihar bauchi sannan ya ci gaba da cewa bauchi ita ce na farko da za a fara amfani da wannan yarjejeniya ne tsakanin najeriya da kasan china ka ce maimakon a baka kifi a koya maka hanyar da yake za ka kama kifin to kamar menene kuke so su koya muku ka san a baya sai a je a kaɗi kuɗaɗe na taimako daga kasashen turai a zo a cinye to ni na fi so a zauna da waɗannan mutane masu gaskiya kuma wanda suke so su yi gaskiya su taimaka kuma mu sa hannun jari mu kawo 'yan kasuwanmu mu kawo mutanenmu su ma su amfana su ga yadda ake yi ba kawai a dinga ba mu kayan sayawa ko motoci ko air conditioner da da ake kawa daga sana an taba kawo dubu nan ma duk babu to mun fi so mu a ce mu muke yi shi yasa ya ce akwai abin da za amfani da wato kimiyya to baya ma'aikatu da suka mutu kamar su da sauransu yadda za a gyara su da kasance an samu aiki an horar da mutane kuma mutane sun sami abin yi kuma an yi gwamnati na gaskiya yadda zai kasance mutane sun san cewa jami'an tsaro suna zane tare da su kuma su ma suna tare da jami'an daga bisani cikin kamfanin da jakadan na sun yi ziyarta har kamfanin sarrafa shinkafa na tiamin wanda yake da karfin sarrafa shinkafa hatton 600 a kowace rana zai kuma samar da ayyukan yi wa 'yan kasa sama da dubu biyu alhaji aminu ahmed shine manajan daraktan kamfani ya yi karin haske kan ziyarar da jakadan na sun ya kawo kamfanin. Bayan shigowar shugaba Muhammadu Buhari da ya kawo wannan tsari na cewa kowa ya ci abincin gida. muka kafa wannan kamfani mai yin tan 320 a kano bayan shekara hudu muka ga riba da kuma cancantan abin muka dawo gida muka kafa wannan babban kamfani wanda ya yi biyu na kano a nan jihar bauchi kamar 'yan najeriya ma'aikata da za a ɗauka za su kai kamar nawa ma'aikata da za mu ɗauka na dindindin muna sa rai za mu ɗau mutum talatin yanzu sannan kuma sunan wucin gadi wanda za su zo su yi ayyukansu muna sa ran za a ɗau mutum 1000 zuwa 1200 abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniya duniyar matasa miya da Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. To a makon da ya gabata ne kotun kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana dakatarwar da gwamnatin Najeriya ta yi wa kafar sadarwa ta yanar gizo wato Twitter a ƙasar da cewar an yi shi ba bisa ƙa'ida ba ta kuma gargaɗi gwamnatin tare da bayar da umarni da kada a sake maimaita irin wannan hukuncin ga kafar ko wasu shafukan sada zumunta a ƙasar baki ɗaya bayan shigar da ƙara da wata ƙungiya da ke kare hakkin jama'a ta social economic right and accountability project wato sarap a takaice da wasu 'yan najeriya su 176 suka yi idan za a iya tunawa gwamnatin najeriya dai ta ɗauki matakin dakatar da kafar ta twitter ne bisa zargin ana amfani da shafin wajen raba kawunan 'yan kasar da cin zarafin kasa. To a yau shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da masanin shari'a a Najeriya barista mai nasara Umar Koko kan tasirin da wannan gargaɗi da kotu ta yi ga gwamnatin Najeriya. Daidai da hurumin tsarin mulkin Najeriya sashe na 33 zuwa na 44 ko 45 suna da 'yanci da za su shigar da wannan kara a wannan kotu musamman ma idan muka yi la'akari da cewa ita gwamnatin Najeriya tana cikin waɗanda suka sa hannu a neman hurumi ko kuma izini ko kuma kuma dama ta shari'a ta kafa ita wannan kotu wanda kuma aka kafa ta kuma kotun ta yi aikinta to saboda haka tunda gwamnatin najeriya na da hannu wajen kafa wannan kotu dole ne ta yi biyayya ga wannan hukunci na kotu idan muka yi la'akari muka hada kuma da sashe na goma sha tara na tsarin mulkin najeriya musamman sakin sashe na ɗaya zuwa na shida inda akwai hurumi musamman sakin sashe na uku hudu biyar da shida inda aka ce wajibci ne ga gwamnatin najeriya ta yi biyayya ga duk waɗansu dokoki ko kuma hukuncin. hukunce-hukunce na kotuna na kasashen duniya wanda yake najeriya ta sa hannu ita memba ce to tunda najeriya ta sa hannu ita memba ce ta wannan kotu kuma a nahiyar ta ake yi saboda saboda kashi hamsin na 'yan afirka ta yamma 'yan najeriya ne to saboda haka wajibci ne ga najeriya ta yi biyayya ga wannan ko ba don komai ba don ta tsirar da mutuncinta ta rike darajarta ta rike kimarta ta rike kwanjirinta a wani bangaren masanin tsaro kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya yahuza amal getso ya bayyana cewa tun da fari dai gwamnati ta yi kuskure wajen ɗaukar matakin dakatar da kafar ta Twitter la'akari da ɗimbin amfaninta ta bangarori da dama a kasar Wato, ni a matsayina na kwararre akan harkar tsaro ina ta'ammali da Twitter, ina ta'ammali da sauran kafafen sadarwa. Amma ko da aka ce wai Najeriya, tun da aka ce an rufe ni babu ranar da Twitter na bai aiki ba. Har zo zuwa ranar da aka ce an buɗe. Nuna wato ba mu da kwarewa da gogewa da ƙwararrun da za su iya yin abin da zai iya sanya wannan kafa ta sadarwa ta zama tosashiya Kuma mummuna asaran tattalin arziki da aka yi saboda yawan waɗanda ni akalla a lalace zan iya cewa na san sama da mutum 500 waɗanda suke bina waɗanda 'yan kasuwa ne wanda suna tallata haja gare ni kuma ni ma suna taje su tana tallatuwa zuwa sauran waɗansu mutane da suke bina a cikin wannan eh, manhaja ta twitter saboda haka eh, tamkar ita ecos tana ganin najeriya ta yi wa yankin yammacin afirka munakisa ne ma ta fuskar tattalin arziki ta fuskar ilimi saboda ana amfani da twitter ta hanyar yada ilimi ai babu hanyoyin yayin da ba za a iya wato amfani da su waɗannan kafafe na zamani ba hakan nan kuma akwai 'yan kasuwa hakan nan akwai masana na duniya ƙwararru ta fuskar tsaro ta fuskar yaƙi da kuma musamman ta fuskar tsaro ɗinnan da kika ce domin babu yadda za a yi ni a ɗauki kimanin awa hudu ba tare da na aika wani bayani wanda na san zai zama bako ga waɗansu mutane dangane da abin da ya shafi harkar tsaro ba saboda haka rufe wannan kafa ta twitter da malam muhammadu buhari a wannan lokacin kuskure ne ita kuma abin da wato eh, eh, ƙungiyar ecos ta zo ta yi yanzu da kuma matsayin da ta ɗauka da kuma ɗaukar lokacinta da ta yi nazari na dokoki da ƙa'idoji na zamantakewa wanda ya haɗa Najeriya da sauran ƙasashe ya nuna ƙwarewa da gogewa da sanin ya kamata kuma ya nuna cewar har yanzu yammacin Afirka yana da makoma ta tarayya da zamantakewa da kuma sanin ciwon kai dangane da abin da ya shafi hudu diplomasiya. Sai dai a cewar barista mai nasarar Umar Kogo kuskure ne hukuncin da kotun ECOWAS ta yi wa gwamnatin Najeriya domin ba a san abin da a gaba za ta haifar ba. Zai yiwu Najeriya ta amfani da hurumi na sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulki da ya bada cewa ita yantattar ƙasa ce kuma dole ta kare mu kanta harkar tsaro da kuma tattalin arzikinta da kuma mutuncinta da kuma kima ta mutanenta to ba zai yiwu wasu su amfani da irin wannan kafar sadarwa su nemi wasu abubuwa waɗanda ke iya kawo ya mutsi a ƙasa ko kuma kifar da gwamnati ko kuma wasu abubuwa dai waɗanda za su kawo ma Najeriya a sha da kuma abubuwa da ba su yi daidai ba to saboda haka ina kyautar zaton zai kyau ita gwamnatin Najeriya ta yi nazarin wannan hukunci a ta yi nazarin wannan hukunci sai a ba gwamnati shawara cewa wannan bangare na biyu na hukuncin suna iya su nemi kotu ta janye shi domin ba za a iya sanin abun da ya shafi gaba ba iyaka bayanin da aka yi dai bukatun da masu kara suka shigar shi ne a dakatar da wannan hana haramta ma kamfanin twitter kuma a tabbatar da yancin yan adam eh, daidai da hurumin da sashe na tara na dokokin kasashen afirka da kuma sashe na 33 zuwa 44 na dokar tsarin mulkin najeriya to sai a tsaya haka to shi ma a nasa bangaren kwararre kan sha'anin fasahar zamani abdulbasit musa ya bi sawun kwararru duba da yadda matasa suka rungumi kafafen sada zumunta wajen tallata hajjarsu da kuma samun ilimi da dai sauransu abin da ya kamata dai a cewarsa shine gwamnati ta samar da doka da zai sa ido kan yanayin amfani da kafafen sada zumunta gaskiya abin da iko wasu ta abu ne mai kyau a nawa ganin kasancewar yanzu ita kanta najeriya tana karkatawa daga tattalin arziki na man fetur zuwa gona da kuma abubuwan da ya shafi digital economy wanda su waɗannan shafuffuka na sada zumunta suna ɗaya daga abubuwan da suke bunƙasa tattalin arziki an ka duba akwai matasa da yawa da ayyukansu gaba ɗaya ya ta'allaka ne da irin waɗannan kafafen sada zumunta so a yayin da aka ce gwamnati ta daƙile waɗannan wani peji bayan kamar misali lokacin da aka yi twitter aka ce misali instagram akan daƙile irin wannan zai zamto akwai mutane da yawa da za su rasa kasuwancinsu domin mutane da yawa sun ta'allaka kasuwancinsu kan irin waɗannan shafuka yake sai kuma ko da an hana ɗin zaka ga akwai waɗanda ba sa ji akwai hanyar da ake cewa tunneling mutane suna amfani da bpn su amfani da wannan shafukan saboda an hana shi ne kawai a wannan kasar bat yana aiki in ka fita so mutane za su yi tunnelin su zamto suna wata kasar bayan suna najeriya kuma suna amfani da wannan shafukan so abin da dai gwamnatin take so na mutane kar su yi still ya zamto suna yi wanda ni a gani na ba zai haifar da dami ido ba a bar mutane su faɗi ra'ayinsu kawai dai ya zamto akwai doka ne yadda za su faɗi menene ra'ayin nasu madalla to masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam Akai da Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. sakonmu na farko na cewa hakun shugaba buhari ran al'ummar najeriya na cikin zuciyarka kawai abin da ka rasa shine mataimaka da za su taya ka aiki don ciyar da al'umma gaba daga karshe muna maka fatan alheri allah ya sa ka gama mulki lafiya daga kawu mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga sai kuma sakon sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa tabbas ta sakeyar tsohon akantan janar na najeriya a gidan gyari bayan tuhumarsa da watan da dukiyar ƙasa san bai zo mana da mamaki ba ganin yadda aka jima ana samun masu aikata irin wannan laifin shin ana yafe musu duk da irin girman laifin da suka aikata allah ya kyauta sako na gaba ya fito daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa maganar gaskiya yunkurin gwamnatin najeriya na haramta amfani da babura masu kafa biyu a ciki da wajen kasar sakamakon matsalar tsaro da ta addabi al'umman kasar wannan san ba hanya mai bullewa ba ce idan aka yi la'akari da 'yan uwana matasa suke samun kuɗin shiga ta wannan hanyar da sai a gyara biyar goma ba ta gyaru ba daga ƙarshe na addu'a allah ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu najeriya da ma duniya baki ɗaya sai kuma sako daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce yajin aikin masu gidan burodi abin damuwa ne gare mu mutanen karkara domin da burodi mazajen mu ke alfahari a gona don haka muna addu'ar allah ya raba mu da yajin aikin masu gidan burodi domin wallahi yajin aikin jami'an tsaro kaɗai ne ya fi yajin aikin masu gidan burodi muni a najeriya sakonmu na karshe ya fito daga hassan dogon faci ba tsari ya ce salam sashen hausa na voa allah sarki gari na ba tsari wallahi ina son gari na fiye da kowane gari a najeriya amma rashin zaman lafiya ya hana mu kwanciyar hankali ya allah muna roƙonka ka dawo mana da zaman lafiya a yankinmu na batsari da jiharmu na katsina da ma ƙasarmu najeriya baki ɗaya amin to masu saurare da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. Rasha ta amince a yau Lahad cewa ta kai hari da makamai mai linzami a kan tashar ruwan Odessa ta tekun Bahar Aswad bayan ta amince a ƙarshen mako jiya cewa za a iya sake fitar da hatsin Ukraine daga birnin. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta wallafa a shafinta na Telegram cewa makami mai linzami na Kaliba sun lalata kayayyakin aikin soja a tashar jiragen ruwan na Odessa tare da wani gagarumin farmaki. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da shi kuma ya haɗa da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.